أمرا لئلا يكون للناس عليهم حجة إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوا واخشوني بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكتب الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da bauta a cikin wannan masallacin mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu a nan cikin garin audi kasuwa tare da shugabanninmu da malamanmu da 'yan agaji da sauran da tijawa da iyaye da kuma matasa in zan sallama ta addinin musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna bare ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya saka tara mu a yau muna 23 ga watan Ramadan Allahu akbar yau muna 23 ga watan Ramadan kura sati guda ko Allah ya samu zama lafiya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara dubu biyu, 2000 eh, shekara dubu 1243 da dubu biyu da da arba'in uku, ya yi daidai da yau 24 ga watan hudu 4 miladiya haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam shekara 2022 muna fata Allah shi jagora yau sun zo ga babban alarma ba abu na alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya yi mai baiwa na tafiya kasa da ƙarfi jiya da dare aka kira shi aka ce ya shirya kaya na yau za su tafiya kasa da ƙarfi insha Allah saboda haka mun yi karatun sahih da shi amma ya wuce saboda yana neman addu'a da jama'a kuma wallahi ya ce faɗa musu shi ku fata alheri in yi tafiya ka samu cikin da'a in zo da shi insha Allah saboda ka ya ce yi haƙuri hiya ta zo girki ne kawai da haka yana ba da hakuri game da wannan muna fatar dr amiru allah ya kai su lahiya ya dawo su lahiya shi da shek abbas zai za su wuce insha allah saboda kuma muna fatar allah ya dawo mu da su lahiya ya umra lahiya kuma su muna addu'o'i allah ya amsa allah ya samu dace jama'a karatun da ya gabata jiya mun ba su bakara aya ta 148 yau za mu tashi aya 149 insha Allah الله تعالى يتي ومن حيث خرجت فولي وجهك أطرم وإنه الحق من ربي اما الله بذات أما تعمل من رمضات الإنسان تريد ان ترى ومن حيث خرجت فولي وجهك شر والمسجد الحرام وإنه الله بظاهر عما تعملون Allah ta'ala ya ce wa min haisu farajta duk inda ka fita ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ki saurare karatu duk inda ya ta kama sallah ta kama lokaci yayi Allah ya ce fa walli wajhaka ka juyar da fuskarka shaqal masjidil haram bangaren masallaci mai alfarmaci ne bangaren ka'aba Allah ya ba doka duk wanda zai sallah ya kalli ka'aba ya kalli ɗakin Allah na ka'aba Allah ya ce wa inna lil haqqi min rabbik lalle wannan shine gaskiya daga wurin ubangijinka a kalli ka'aba shine gaskiya daga wurin Allah amma Allah bi ghafilin amma ta'malun Allah bai kasance mara fali da kuke aikatawa Allah ya sa da kuke saboda haka yi uwa musulmi umarni na juke nan wanda Allah ta'ala ya ce a bar kallon bakin muqaddis a kalli Ka'aba saboda ka hukunci ya riga ya tsaya daga nan har ta shi kiyama ba ka da wata alƙibla sai Ka'aba kowane mun wanda ya tashi kallon kallon sallah Ka'aba yake to wannan umuni daga Allah ba ta fitar sai Allah ya saki cewa min haisu farasta ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شره لئلا يكون عليكم إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني Allah ya sake umarni na uku ya ce wa min haitu karasta duk inda ka fita ko cikin gida ko turin tafiya Allah ta'ala ya ce lokacin sallah yayi fa walli wajha haka shafa al-masjid Allah ya ce ka fuskantar da fuskarta fuskar bangaren masallaci ne alfarma ne ka'aba Allah ya ce wa haitu ma kuntum duk inda kuka samu kanku ya fi musulmi fa wallu wujuhakum salatu fuskantar da fuskokin bangaren shi masallaci ne alfarma shi yasa tana ganin duk wanda ya ci makka in za a sallah za a kewaye ka'aba a sai wasu su dibo gabas wasu dibo yamma wasu jibo kudu sai a kewaye ka'aba shi ko liman zai aza juma ta zai dakin ka'aba zai kofa kana ganin liman yin sallah inda kofa take ne ka a shi hidda na aka aza shi daya dibo kofa ka'aba su kuma sallah za a ta ayyara wani ya dibo gabas wani yamma wani kudu wani arewa sai a kewaye ka'aba shi yasa kana ganin in bidiyo su dauko wasan sai ya ba ka sha'awa an yi wani irin wundi haka an kewaye kowa ya dibu kawa shi yasa wanda ya ce kafin dawo sai ya salla ko ina ne in kai nan gida gabas na haka dibi to shi ya yi yana kallon arewa wani ya yi yana kallon kudu wani ya yi yana kallon arewa abin nan abin nan eh, yamma ko ina saboda idan mutum ya ce sallah makaba. shi Allah ya ba ta dama ko ina yana dibowa in dai ka abu yadda diba ya Allah ka ba mu ikon gane shi na malam Allah ta'ala yake cewa anan umarni uku Allah ya ya hudu na farko ya hudu na biyu ya hudu na uku malamai suka ce Allah ya maimaita shi saboda ƙara karfafa abin da kuma ɗebe shubuha a cikin zuciya dole mai hudu ko kirista shi na Allah ta'ala ce li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja domin kada hujja ta kasance ga mutane a kan sai ya aika shi yana kyamu addinin mu amma yana dinin alƙibla mu yanzu ya bar dinin alƙibla yahudu ya dawo saba yahuda suna cewa a ah, to aika shi ya ce bai son addinin mu to amma ka ce ya kalle bai sun mukaddis alƙibla mu shi ne malamai suka ce ya yi haka don jawo hankalin su amma ba su jayu ba saboda haka Allah ya mutu ka ba duk wata shubaha Allah ya jayi sai Allah ya ce illal ladina zalamu minhum sai wanda suke zalunci daga cikin su sukan suna suna sukan manzon Allah game da wannan alai cikin tafan su an rubuta an tabbatar da manzon karshen zamani zai zo amma sai ya yi kallon alƙibla biyu sai ya yi kallon ka'aba a juyar da shi ya kuma bai hin mafi su sake dawowa ka'aba an faɗa musu cikin tafan su akwai wa magana amma saboda ƙilin su sun ƙeta sun ɓoye na Allah ya mun yi shi mun kare sarri mu shi na Allah ta'ala yake cewa fala ta shauku kada ka yi tsoron su ya kai manzo Allah kada su ka ya fada game da su kai dai abin da Allah ya sa ka yi shi ke ka gama da su ka riga ka gama da lalurar duka abin da Allah ya sa ka yi ka bi bai muqaddas kuma an baka umarni ka dawo ka Allah ya ce wali utimma ni'mati alaikum kuma na yi haka bai suka muku ni'ima Allah ya saka aiki kai yadda yayi yadda kai ni'ima ce ba karama ba jama'a wasu mutane Allah ya sa su aiki sun ƙi to duk wanda Allah ya sa ya aiki ya ƙi ta dibi ta ne wallahi ya kashe kwaye saboda Allah madaukakin ya yi wanda ya suka ni'ima ce kan mu musulmi Allah ya ce wala Allah mu ne hadun don su rushe yayi shi ne wanda Allah ya sa wa aiki ne ya dan sarki amma in ka ga wanda ya bace shi ne wanda Allah ya ce yi kusiya Allah ya tsawo kana ganin wani shi kan da ma bai wani azumin ma a zuwa shekara na na hoyo wa shin na nan wurin karatu na kawo kwana na wurin randa bawa sai mashin na ya faɗi sai na tsaya a ilin sai ga wasu mutane manya ana azumi har ya wajen duki da kusan uku ko hudu suka ce wallahi ko ba ku iya azumi suke a a ba ku iya ce wallahi ba ku iya azumi abin duk sai suka ce o'o oh, oh. to Allah ya kawo shirya ta Allah duk da kuka shirya da mutum ba ta iya da girman kuwa dan wa'ina har sun hayyawa har sun hayyawa kaga wanda ya yi hayyawa zai kamata a ce bai azumi ba jama ko bi wahala sai babu wani uzuri lahiya lau to Allah ya yawa ba su su ne ku ta sai Allah ya ba ku da'a sai amin a wani Allah ya tawa gaba sai Allah ta'ala su kamar Allah ta'ala ya ce kamar da suka muku ni'imata to kama haka na aiko manzo a cikin wa kadhalika arsalna fikum rasulan minkum kamar haka muka aiko wani manzo mai daraja cikin ku yanzu manzon Allah cikin ku dan dan dan dan jinin ku mai dan garin ku ne Allah bai aiko mala'ika ya manzo gare ku ba Allah bai aiko wani mutum baka fata ya manzo gare ku ba Allah bai aiko wani mutum daga sama ya zama manzo gare ku ba Allah bai aiko aljani ba sai Allah ya kuma manzo cikin ku dan ku wanda kuka san tashi ne kuka san wato mutunci da amana Allah ya haka muka aiko manzo cikin ku yatlu alaikum ayatina dai dai kan ta muku ayoyin manzo Allah ya zo ya karawa alaikum ahkamul ahkamul kitab wa tauhid al-majid yana karanta muku hukuncin littafi mai daraja wa sunna nabawiyya mutahhara yana karanta muku sunna sai kuma sunna mai tsarki wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana karanta da ku abin hukuncin hukuncin ba yana sanar da ku abin da ku sani ba manzo Allah da ya zo ya ba ku labari abin da ya faru tun harkon duniya sai ya taimaka a farkon duniya an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma zuwa ƙarshen duniya za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza allima kun malam ka kuma ta ta'lamun yana sanar da ku yana karanta da ku abin da abin da ku sani ba kenan ba rafa yawa ba ce Allah ya aiko ma wanda ya karanta da kai abin da ku sani ba shi yasa jama'a daga cikin ni'ima ta Allah Allah ya fi ni'ima ga mutane sai sai ka da malamai cikin ku. dan cikin garin ku akwai malami ko cikin unguwar ku akwai malami mai koyar da addini to yanzu ma ta ba sai dai wanda awa Allah biwa rabo shi a zuwa shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu ya isa sahabbai wasu na jin yunwa yace musu yanzu in nake ko wannan ku ya je shi ya aƙi unguwa a ba shi raƙumi biyu kyauta na shi na akwai wanda ba zai ba cikin ba zai ba cikin ku wanga ya dibi wanga wanga ya dibi Sun san manzo Allah bai karya in yace kowa ya ce a bayan rabu wallahi na zuwa kama a ce kowa ya ce fakka kakkar da nan cikin gari kowa duk wanda ya za a ba shi mota biyu sabbi na kina jama'a warga ko wanda bai zuwa wallahi kowa na zuwa hada mu muna zuwa kwarai sai manzo Allah ya ce to la an yadda zuwa yagdu ahadukum fil masjid fa allama ta'allamu ayatin khairu lahu min naqsi manzo Allah yace wallahi ɗayan ku ya sako ya ce masallaci a koya mai aya biyu na Qur'ani ya dawo da gida ya ga alheri da ga rabon yi wallahi ya sake cewa ɗayan ku ya sako ya ce masallaci a koya mai aya aya uku ya ga alheri da ga abashi rabon uku dan yana yi wa aya biyun da an ka baka to zaman masu su da shiga aljanna Zama ko bai yi wa saboda haka qur'ani da ka gani ba karamar baiwa ba Allah ya ba ku wanda koya muku qur'ani ku iza biyan kuma ku sai da mulki a koya muku qur'ani ko a sai littafai a koya mai ilimi ya dauko shine Allah Allah ba ku magana daga cikin ni'imar da yawa mutanen Makka shine ya aika manzo cikin su yana karantar da su abin da ba su sani ba to haka duk malamai aikin malamai karantar da al'umma duk inda malami shi abin da aiki ne ya koya ma al'umma addini jama'a su ku al'umma kowa ya kai ya koya kaka yadda alheri ya kafa cikin shi ya cikin garin ke walaya akwai wanda gidansu malami ya aza kirgi ya shi hita kirgi ya zamna ya kama ba da karatu ga yanne ne uwa ɗaya uba ɗaya da ƙarewa mai zuwa sai wasu mutane sun sai to uwa duniya su su shi karatu gidansu ko masu saman amma ga yan suna kallon ba ba su zuwa sai ka tsaya ka su wani yana na ta haka ga ilimi gidanmu ga malami gidanmu eh yanzu inda ku ina ya karawo in bai da musu ba suna magana ko ba su magana to yanzu Allah saboda Allah da mai rabon kuɗi da rabon ilimi daraja darajar Allah gaskiya ha ba eh domin ba a tsaya ba ko mugu abu na ya dauko a ah? saboda haka akwai hasara kwarai da gaske ga mutunan da malami ya tafi gidansu yake zuwa ya koyi karatu Allah ya ba mu ikon gane gaba sai Allah wanda kusan sarki ya tsaya Allah subhanahu wata'ala ya wace wazkuru ni ku ambace ni fazkuru ni ku ambace ni azkuru ya ambace ku ay uzkuru ni bil ibada wa da'at azkurukum bit tawbati wal maghfirah ku ambace ni ta yi ibada ku sallah da sunana inji Allah zaran mutum ya kabar sallah sunan Allah na tafi yake kira hayya kai da ba ku ba Ka na kabar har ma tana ce Allahu akbar jama'a Allahu akbar kuna wa Kuna Allah sami Allahu liman hamida sunan wa saboda ka da ka fara sallah ka fara ambaton Allah ke shi yasa Allah ya ce ko ambace ni ni kuma zan ambace ku Allah ya ce wasu ni ku gode mini wala tarku tarku kafirci mini tarku yin mutunci da Allah kada ku yi kafirci ku gode mini na yi ku musulmi na yi ku ɗiyar adam na ba ku ji na ba ku gani ku yi min godiya bisa ga abin da ba su zan tsara mutum jihar amma za a ga wasu mutane an jarabe su wani gani ce Allah bai bai komi ba wallahi wani suke gani gani ganin suke Allah bai bai komi ba saboda ba su kudi ba sai su bi Allah ya min ban da gida ban da mota ban da mata to gina na Allah ya min duniya la ilaha illallah aji ganin nake Allah ya ba su da yi ka jaki ana azaba kaya ba ba ko ba gaskiya ba sannan Allah yayi ma da yayi ka musulmi bai yi ka aljihun baya ba da in yayi ka aljihun ba sai ka dinga ganin karar Allah da irin yau kana sabi kana shewa mata suna cikin kunkuru gaban kana wa kana waka kaga mutum Allah bai mai da tun daga nan kenan Allah ya maka ni'ima da yayi ka mutum yayi ka musulmi ya kamata kai godiya ga Allah sai Allah ya kara ba shi yasa Allah ya fadkuru ni ko an ambace ni ku mini bauta a ni ku ya ambace ku in ga hadan ku zunuban Allah ya ce wasu ni ku gode mini ku yi godiya gare ni saboda abin da nemo muku wala furu kada ku yi kafirci inji Allah kada ku sai ni Allah ku ba mu ikon godewa ga abin da Allah ya muna kuma sai Allah wada kucin sarki ya ce ya ayyuhal ladina madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani ista'inu bis sabri ku nemi taimakon Allah da ya hankuri wasu ta su kuma yin shi da mala yace fi ista'inu ala umuri duniya ku ku nemi taimakon Allah wannan al'amuran duniyan duk abin da ka sa gaba ta son ka mai to ga abubuwa guda biyu an baka na farko shine hankuri na biyu sallah idan kana son aure ka yi haƙuri kuma kai sallah idan kana son kuɗi ka yi haƙuri kai sallah kana son ka gina gida ka yi haƙuri kuma ka fashe sallah waɗanda abubuwa guda biyu don wanda ya fashe su Allah sai biyan bukatarsa shi na malam malamai suka ce fabi sabri luna kulla fadila da hankali na mutum ka samun duk wani matsayi madaukaki idan ka yi haƙuri da wata sallah kana samun ta kada ka ka rashin hankuri yanzu in hankali matasan mu da aka sa cikin dukiya sai haka yaro don uwa ne ya ɗauko shi ya sa cikin dukiya miliyoyin kuɗi sai ga kwana biyu an fara samun matsala sai ga yaro ya fara fashar da wadda kunu ya kunu ya rage saka mutum kayan gana nuna sai ga yaro ya riƙa babban waya wadda kunu ya rage rika ka sai haɗin masu sai ga yaro yan mata sun hana mai ribibi so ka haji ma ko da aka cewa ya an sa kayan miliyan goma sai sun kuwa miliyan takwas ina riba ku? ina uwa ba ku ta gaugawa ta saya dole ku haɗu da iya to abinda ka ƙwaruwar matasan muke ne yanzu dan uwan kai ko kai baka mutace motsa gana baka ka rike ka ci umarni mai ke sai ga yaro ya fara sa manya-manyan kaya ya fara hulɗa da manyan 'yan mata ya fara cin kaji yana zuwa a kawo masu mai kaza albaba cin sha'ar gun da aka gasawa ana albaba kullum da ya sai sai a zagaye guda biyu ko dubu shidda ko kai hajjina mota su lalace da igara ta gaugawa shi yasa Allah ta so mutum ya yi hankuri daure in aka sa cikin dukiya kai hankuri kaɗan kaɗan kana nan ka abinda aka ba ka sai sabo ne ya ka ɗauko an ka yawa ba ka sai sabo ne kuma kana maintainer ɗin dukiyar mutane wallahi nan gaba sai a rungo mai yawa aje ba nan gaba in kai albarka sai a hissuwa mata ka ce ga ta kashin kuma amma in mutum ya yi gaugawa ana ba ya sa su wallahi wani kasan dukiyar yanzu wala ka mace sai sai naka tafi kana wa kana wa wani wahala wallahi ka mace sai naka shi ke ko kai ajima in ka aure mata tana yarinya gidanka sun kai amma domin ita budurwa ba a samun sa a kakai shi dole sai mutum ya yi hankuri kaɗan kaɗan ya sa hankuri da ita kaɗan kaɗan har ba da gida ne amma gun guda kake wallahi duk abin cewa ba ka hankuri akwai wanda so da farko da haka a wurin ba su saba cin abinci gidan ku ba ta saba na gidansu wata ko da haka a wurin ba su taba son kalin ba Kai an na farko ba su ma sai ya aka kwanta a kalin ba sani ba sai na farko zai fara zai fara sabi ta ta ga yanzu in ce kai mata tashin katawa wallahi ba ta iya zaka ba ta yana wayewa ta gidansu ni wallahi ni dai bai iya zama da shi ta ka sa wata hankali lallaba a kai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ai sabo shi yasa qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce yace inu bis sabri ku nemi taimakon Allah wajen biyan bukata biyan bukata hanyar yin hankuri wasa da kuma yin sallah sai Allah ya ce inna Allah ma'a sabirin lalle Allah ya tare mutane masu hakuri ay ma'ahum bin nasri wal ma'unati wal hifz wa ta'yid Allah yana tsare su hanyar ba su nasara da taimakon su da tsare su kuma kawafa in Allah ya tare da kai zai taimaka ba zai ba kariya kuma zai karfafe ka in Allah ya da kai ya Allah so mu ka zama tare mu ya Allah wadda Allah ta'ala ya ce wala ta wala ta Allah ya kawo wannan aya don shiga da zuwa wurin yaki, babu wadda wasu ke. Duk wanda yi damara ya ɗauku takobi ya ɗauku mashi ya ɗauku kibiya ya fito zuwa yaƙi tukuri da babu faɗuwa yan an kashe Allah ya ba su aljanna sai ya dawo gida ya dawo da ganima babu faɗuwa wallahi shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ta kulu ku daina faɗa ku bar cewa ga waɗanda suka mutu fi sabilillahi wurin yaƙi fi sabilillahi amma ku kar ku ce matattu ne kada ku ce sun mutu Allah ta'ala ya ce bal bari bari wannan magana ka ja mu wannan magana layi ka tofe ta ba su mutu ba inda rabbihim yurzaqun kuna wurin Allah yana azurta ku kuna san ana azurta ku manzo Allah kuma yake cewa babu wanda ka mutuwa ya bar duniya ya gurin ya dawo cikin ta sai wanda ya mutu wurin yaki manzo Allah yake wanda ya mutu wurin yaki yana gurin Allah ya mai duniya ya sake zuwa wurin yaki a koma kashe shi Allah ya koma raya ya koma zuwa wurin yaki a koma kai hasko ɗari jama'a sun san tsibar rai akwai zaki ko to amma wallahi wanda ya mutuwa wurin yaki irin karamar da ya gani da irin girmamawa da ya gani da ni'ima da ya gani Allah ya yi masa sai su ya Allah ka bata duniya shi yasa baban Jabir radiyallahu anhu sahabi manzo Allah Jabir baban shi Abdullahi za a raya yake uhu daga gobe ya kira jami'in ce jami'in ne maka wasiya ki ba. baba ina maka wasiya ka riƙe mutuncin manzon Allah ta kalla duk abin da haka yi duniya manzon Allah kira ka yi ka shi. ka riƙe manzon Allah da kyau jami'in sabi ki to ba. sannan bayan haka na ana bina bashi ana bina bashi wani yana bina bashi wani na bina bashi in mutu ka biya ki to ba. ya kuma cewa ga kannan kanan tara An ne tara mata in suka girma kai musu aure ta ji a iske sama ba ya yi wasiki da yawa ta kusan kamar ilhami a kai ana zuwa yaƙi hudu gobe can Allah ya mai shahada tana cikin makabartar nan an nan wadda aka zuwa ziyara ai musu addu'a ta uhudu wadda manzan Allah zai bar duniya sai da sai ban fara makabartar uhudu Suna cikin su to shi na aka ce manzo Allah ya saba gamuwa da Jabir wata rana bayan bayan mahaifin shi yaro sai ce Jabir ka bar da ma mahaifin ka yaro lafiya ma kallama Allahu ahadin illa min wara'i hijabin wa kallama abahu tifaha Allah bai taba magana da wani mutum ba sai an sa shamaki tsakanin da Allah akwai abin da ya shamaka ne amma Allah ya yi magana da babanka kifafan baka da baka bayan ya mutu Allah ya yi magana da babanka baka da baka Allah ya roƙe shi ya tambaye shi yake yace abdi kaman na alayya bawa na sai ne ya tafi in ba sai baban jabir ya Allah abin da su Allah ka san duniya kuma zuwa yake kuma kashe ni in dawo a kuma a mutum ya kuma kashe ni sai Allah ta'ala ya ce aika sani innaha innaha ilaihim la innahum ilaiha la su mutane sun suka fito duniya ba su kuma cikin Allah ya yi alƙawari duk wanda ya mutu bai da cikin duniya ba amma ba don haka ba da Allah ana mace ka, amma ka roƙi wani abu bayan wata sai to Allah abin da nake roƙo ka isar da sakon mu duniya cewa duk wanda ya mutu wurin yaƙi. duk wanda aka kace ga gwandan yaki an kiɗa hayya al jihad don Allah kai komi wallahi akwai alheri a faɗa musu akwai alheri to shi ne Allah ya sanar sakon shi cikin kotu Ali Imran za mu karanta ta nan gaba insha Allah saboda haka ƴan uwa musulmi duk wanda ya mutu wurin yaki wallahi bai asara ba ƴan uwa ne kan ba su ne kuka ya gama lafiya Allah ya ba su aljanna shi yasa Allah wa dauke sarki yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata kada ku faɗa ga wanda ya mutu ne yace ai ya mutu matacce na a'a. Allah ya yace bal ahya'u bari sura ne. suna da cikin rayuwa inda rabbi rabbihim zafo walakin la tsoro, sai dai walakin la tashkurun sai da kuma kusa sani ba suna rayuwa mai dadi rayuwar barzakh suna jin ni'ima na buso musu daga aljanna suna cikin farin ciki da jin daɗi. kun gode ma Allah da ya gabata duniya amma kuma ku sani saboda ni saboda ba a magana jama'a ina fata mun gane magana saboda ka wallahi jama'a jihadi ya kare ne illa jihadin da ya rike yanzu jihadun nan kowa ya rage ya yi kai don ana ganin ma jihadin rai ya kusa jihadin kuma wahala ka raba rayuwarka da miyakun dabi'u ba tsananin jihadi bari wallahi yanzu kaga wani son rai ne ya kai jiya jiya ya ce auka masu da rana cikin azu ta kira da suna kuka ta malam ya yi zaye kana kuka ta ce malam duk ya bar ta kami ko min da ya fiye yanzu malam ba su min da lalace ta na hamburi ɗaya ka ni. malam mina na ya kamata a yanzu ce wallahi ta fara ta haushi kuma wallahi zama auren gaba ko rai da yi cikin azumin gana an kai auren eh eh shi yasa kuna ganin abinda an kai su aure bayan sallah manzo Allah tisha wala ya aure Aisha radiyallahu anha bayan sallah azumi kin wuta shi aka aka auren saboda ka mutun ya juji yin aure cikin azumi saboda shawa ta zaburwa shi jahili na bai doka wata lura ta ya ga amarya ta yi kwalliya ya ga amarya ta burge shi tana wata hiyar cikin gida nake mata kuma wallahi ya san da kama kai ki bar sakin tuwahi ki suna ganin ki da rana ta tuwahi ki ta hijabi ku kudin bukudin sun da shi bai iya hada kudai dai dan yanzu gashi ya kashe cikin matsala ya kare miki azumi gaban zabi wallahi suna tuka ta kira ne babu kuma ki haka Allah ya kaddara kuma kada ki sa a cikin ran ke zama miki hawan jini da auren miji ba ko da ilki ba ga abin da ya faru ubangiji Allah ya kawo saboda ka Allah ta'ala ya ce wallahu wa lakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa la nablu wannakum bi shay'in jama'a ga ayar jarabawa Allah ta'ala ya ce wala nablu wannakum kuma wallahi sai mun jarabe su bi inda wani abu nan asgar na ne, ku wani irin abu Allah ya jarba ka da shi sai Allah ya faɗi kaɗan daga cewa wani ke jarba mutane Allah ya ce minan alfa ne da tsoro sai tsawo sama mutane kuma yadda muke yanzu yanzu wannan sun kama hanyar zuwa lagos sai gaba yana fatuwa wannan sun kama hanyar zuwa zamfara gaba yana fatuwa tsoro yanzu a cima tare da dare ta ke zamfara ta amsa miliyan guda ka dawo eh eh eh hada ɗaukar sokoto yanzu haka nan zuru ma cikin keji wajen riba har cewa an kai wani shekar an su miliyan guda da ta an ba su da daddare wallahi wani bai zuwa bari mana da ya ce wallahi shi bai zuwa amma wani wallahi ya ji miliyan guda su wallahi sai dai da hali yi <laughs> wallahi wani sai ya kasa gawa ta can to iya an ka ce an ka sarƙe musu hannun sai an kawo miliyan biyar ai ka za a baya bani to tsoro da Allah ya kawo shi kasa ga jama'a wallahi mun hirgita wallahi ga mu ya faɗi jama'a Allah ya sani Allah ya yi mana wannan tsoro Allah ya faɗi yake wallahi sai ya jirga su tsoro wal ju'i yunwa ku diba jama'a yadda aka jirga mu da yunwa yanzu wallahi malam sai ka rubi da cizo ka ganai magidanci yayin da ka abinci ba dole za ka hefa ma yara babu fara da rana dole sai dai zai abin da zai zai zai zai ina abin sai ki dan sayan kaba za ka zuwa ka ce ka auno naira 120 ko mutala shidda ko 150 yau sayan kaba ya daga ya kuma 400 to ina ɗari ina haka 400 sayan kaba yau jama'a ba ku gani irin ma azumi yadda aka tuwa a ce ai rabo rabon kaya sai ga an so an ba wanga dan jenge wa wanga an wa dan kurshi to duk bana sai ga wannan abu ya riga babu shi kowa an ka ba babban mutum za cikin ci ma ta kai lafiya ne mutum ya ce saboda ka yin wasa Allah ya jirgin mu da ita mu da mamana da sauki wasu wurare in ka ce wallahi kunu wanda kunu wallahi ana yanzu kun kudi da yanzu in ka ce ba a ba su naira ishirin ba kai a ne Ko a ba kun naira ishirin ba a sama su ba dan ko su ko za a samu kun naira ishirin su ya kai kun naira ishirin shi ma su ba saboda ka Allah ya gargabe mu da yunwa da yan gudun hijira nan kuna faɗa abinci wallahi wani iya tuma ce wallahi wani kwana na uku ba abinci ba sai gaban ka ya faɗi jama'a wanda ya kwana uku ba abinci ba akwai yunwa ko ba ga yan yara kana suna jin yunwa suna faɗa abinci ka ribi rabin kayan marayu da aka yi jiya a rungu wata mata wani wasu yan tawaye guda biyu wallahi guda kan mutuwa zai ta ce mijinta ya tsaya ya bata ko titi babu yaran ga ita ka wahala sai ga suka ta kai ga inuwa ta aji su tana su suka na cikin rana don fara da su ba su abinci ba marayu na ba amma sai kuma daga saboda ubansu ya tafi bai wallahi mala in ka ce ta iska zaurawa har da wanda ba kai da mana mazaura ba zaura saboda bana argungu jarma ya ce a shigo da harkar zaurawa ciki ba zaura ɗari da 150 an gaba ba wallahi malam gawa suna tuwa ana ba su sai abin ya ba su ina maza suke babu duk wanda ya aure mata ba su ya tsaya nan ga suna suna bukata don Allah ina mai doka babu yunwa ta kai saboda haka yan uwa musulmi Allah ya garbi ya ce wallahi sai da yake da yunwa karamcin abinci mu ne mu gode ma Allah ana fadama ana tudu da ma in ana yi to akwai wuraren da ma an kore su ba su yi Allah maɗaukakin sarki ya wa naqasin min al-amwal Allah ya tafi ya gargaɗe ku tauye wa dukiyoyi za a dinga samun hasawa da dukiya sai a ga ɗan kaka mai kafo su kare dukiya wa samarat Allah ya tafi ya ita wal amfi wa tawaya ta rayuka kuma za a samu da suna ta mutuwa Allah ya tafi wannan daga cikin jarabawa da Allah ya karɓa mu zai kuma wallahi ba mun gani in ka ce makabarta za ga an zo mutane da yawa in ka samu sati uku baka ce makabarta ba in ka kowa sai abin ya ba su mamaki ana ta mutuwa ba a dace jawo ba ya ba matasa ba maza ba mata ba sai Allah ta'ala ya ce wasu samarat ya yi tafi sai ga sun bushe ba su yi ni azumi ba sani ba ko kun so kun yi aikin ku ruwan ambaliyar ba ta ta wanke komai ta shan ta ga abin ta hada komai ya tsari shekawa an sa taki ta gama duk abin da kai sai Allah ya kawo ruwa sai mamaye ba shi ma na kasu min al-anfusi wa samarat sai Allah ta'ala ya ce wa bashiri sabirin ya manzo Allah sai bishara ga mutane masu hakuri ay bashiri sabirina ala al-masa'ib wal balaya kai bishara ga masu hakuri akan musibu da bala'o'i bi jannatin na'im cewa Allah ne ba su adunan ni'ima duk wanda ya hankuri da waɗannan garabobi Allah zai ka zan nema dama duniya ta da wadannan matsaloli lahira babu nan duniya zaran ka mutu wala duk ka kai su ga sai ka ka fice su baya matsalar ginan ka babu abinci a mutu wurin matsalar fatar lahiya a mutu wurin matsalar cewa kai hasara ka za an da ka mutu shike zuwa ina ba sun kare za ka sai irin za ka rayuwa mutum daɗi har abada cikin aljanna amma abin da so kai hakuri jama'a za ku yi hakuri Allah ka ba mu hakuri kun san duniya ba raɗi da rinka sun wasu Allah sai da hudu ce wallahi duniya ba ta daɗi duk wanda duniya sana daɗi wallahi ka ce ba ta da daɗi shi Allah da ya nufi ta ya sani ba ta da daɗi in za a gane rashin daɗin ta ba za a ga mutum yana cikin daula yana cikin tsakiyar daula sai tsuwa ya kama shi a kawo mai naman kaji da ita a kawo naman shanu da ita a kawo naman rago da ita mi ya fito yan ruwan kuma ya fito kaga daɗi ya ɓani da saboda ka daɗin duniya ɗan kaɗan bai da yawa shi yasa Allah ta'ala ce wa bashir sabirin ta yi bishara ga masu hamburi sai Allah ta'ala ya ce Allah bi da Allah ta'ala ya ce su waɗannan masu hamburin nan da aka ce awa bishara Allah ya ce allazina musiba su ne waɗanda idan wata musiba ta sami su damuwa ta fada musu wani abu mara daɗi ya same su an yi hasarar dukiya ko an yi hasarar kuɗi ko an yi hasarar rayuwa labarin na isa musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala ya ce wannan shi ne bi a mutanen duk wata musiba ta faɗo tana da kiyar zuciyarsu labari na faɗi mutum su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu don Allah jama'a ku gyara akwai masu cewa inna lillahi wa inna alaihi wallahi ba alaihi aka cewa ba ilaihi aka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka aka san mutum yayi da ka faɗi aka ɗauke kashi wanka ba yanzu ka jira haka abinda Allah zai yi Allah ya ce alladina idza asabatu musiba ne waɗanda idan wata musiba ta same su wani abu mara daɗi aka ce ya faɗi jarabawa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aiwa ne gonar ta ta rufe cikin ruwa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce aiwa ne matar ta aihu ɗari so da gaiba sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk irin waɗanda abubuwa ana faɗin ko da ke wani mata da ta aihu bai shirya ba an ka bugo mai an ka ce sai wani ta aihuwa sai ce so ta aihu ya ce wallahi sai zuwa ajiba jiba sai aka ce wallahi dan nan ku ya kuma sai ce wannan kau ya zai kuma bai shirya ba ubangiji Allah ya sawar Ya ka yan ƴan musulmi duk wani labari mara daɗi ya zo sai ka inna lillahi wa inna shi hadda abin da ya sami burza ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji waya tawa da kasa inna lillahi wa inna ilaihi raji sabbin ka sun waɗi ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji su ne alladina idza asabatu musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji za ku ce kuma ku ɗaya ƙalu kar ku ce ƙalu don ƙalu ba kawai dai ku ce inna lillahi wa inna ilaihi raji manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace duk wanda wata musiba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ba ta kusan sarki ya mai zuwa mai fiye da abin da ya rasa kuma ana son ya kara da Allahumma ajini fi musibati wa khalifu li khayran min ya Allah ka ba ni lada a cikin musiba ta wannan kuma Allah ka maye min da abin da yi wannan alheri to sai ka jira ga abin da ya faru sai kai raki in dai ka shi haka nan dai kawai kamar da aka jira zo da abin da akwai wata mata da aka kuma ummu salma Allah ya tsara masa yadda ummu salma bijin sa abu kuma ya zama wurin yaki yi jihadi ya rasu ya mutu shahada wurin yaki ana zuwa aka faɗa masa cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajinni fi musibati wa khluq li khayran minha Allah ka ba ni lafiya cikin musibar da kuma Allah ka min to shine an anya ko ina iya samun mijin da ya Abu Salma kuwa da tana ganin Abu Salma sun zaman lahiya kwarai da gaske miji na wanda ya iya zama da mata kwarai da gaske ta ji daɗin zama da shi wallahi ta fa abin mamaki kawai sai za ta yi na umar ya aika ya tafi ya yi da sai ne yana son ta aure kuma wallahi ta yi na ta ya yi babanta ya yi mijinta ko bai yi su ba ce a ni gaskiya ban da magana aure yanzu ni aure ne ko gaba ga ya'ya nika ya'ya nika hoto saboda kai hankali ya tsaya sai na so shi ma shi ma ya ce kada ku manta inna lillahi ta tana aiki ko ba ta aiki da ba wallahi malam shi kenan sai ga sayyidina Umar shi ma ya kai kai ne yace shi ba yana so shi ma ta faɗa ga abin faɗa wata yana wani gaskiya ne aure ne gabana yanzu sai mai gidan gaba ɗaya kuma da ya sa sai ce ma abubakar da mafarki ne mutai ka za a kai a kai ce ka ce mutan mace an koro ka yanzu wani abokin ka ya gaya ce ku sai domin za ka sai an ka sai ka dinga harwar lafi ina da manzon Allah ya saye sai ce mata abin da ya kawo ne auren da ko bada ya rasulullahi ai yanzu ba aure an gaba ga yau saboda ni ya rasulullahi na tuba ba ina za ka da aure ba sai ce a to halake wa ina na halanni sai a to bari wannan magana yanzu ba idan aka yi ya rasulullahi to ga ai ga gaba gare ni na ka mun sai gidan wani kuma na aure ya rasu za ka rika abin sai a waɗanda ɗiya ne na nana duk ba annabi biya al'umma su ɗiyan shi ni ba zai abuna da kai su sau ya rasu da lahi ina da wasu matsala babba wallahi ya rasu da kishi ga yan wallahi ban san inda ya shige daki da wata mata ya rufe shi hankali na tashi ya kayar kun gane kishi ko wallahi wasu mata bakin kishi gare su ita abin da ta ba ta haushi yau a ce mijinta ya kike ɗaki da wata mata ya ya ruhe tana waje la ilaha illallah sai ga wasu mata wallahi ba su bana haka ne shi yasa wata ta cewa wallahi ba mai ce yayi mu'amala da mata goma waje da ya dauko mata guda ya kawo ta cikin gida haka wata mata ta cewa sarki wallahi goma yau waje cikin gida akwai wata mata da an ka jarraba da irin wani, na ba ku labarin nan ba. da mijin sai yi aure alhajina Su sai zan zargin sai a tuwa ne mai sata ranar sai ya sama bindiga halbaru ga sai ya aji cikin naki ranar yana cikin ɗakin amarya sai ga uriya ta fi nasara labe sai ya sama ganin inuwan mutum na labaɓe sai ya ɗuku bindiga ai malam ko da ya kwanci kwana ya sarki Danau. sai halbe hannu sai sai kawo ko da yanzu sai ga masu cuta inna lillahi za a fara an fara sai birnin kin me da ka an fi an sayi kanun Allah ya yi mata arziki ba ta mutu ba an ka yanke mata hannu saboda wata mutu zin suke tana jin ba ta iya kwana ma a cewa mil suna son ɗakin mutu ta ya rasulullah wallahi kina da kishi kwarai da gaske sai manzo Allah ya so ai zaro ki Allah ya rage miki sai duk duk wasu musamman ta yanzu aje sai duk inda sun yi to an tarbe ka to haka haka ya kamata ki shugaban kungiya ya samu bazaura mai biya biyan ko shidda eh eh <laughs> in ta ce ɗiyan ta ce a a ɗiyan ki ɗiya na shugaban izala da ke na na lokal gaman gaba ɗaya duk a kwaso su gaba ɗaya kawo gida na babu matsala in ta ce tsuwa da su kiwa gida shekara ta sukun da wani abu duk yan tattar ba sai tarbe ta don Allah ya yi jihadi ko bai jihadi shi ne Allah wata kusin sarki ce alladina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi jama'a ku rike wallahi ba a samu matsala akwai wani ga damana ya sa taki shinkafa ta gama komi wallahi sai ruwa mutum kata makwasi ne suke wallahi wani an yi ban a cikin ne suke wallahi wani ya shafi gaba ɗaya sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji haka Allah ya ce kenan wallahi malam in tabbatar ma bai taba samun abinci da walwala gida ne ba irin wani lokaci da ni'ima da walwala bai taba samun irin wani lokaci Allah ya juya abin wani wuri ya ruwa a filin gidan su shi yasa in kai inna Allah inda kuke da mani ba Allah ne da ya mai tuma amma ka kama kuka da abin da bai dawowa ana wai ni Allah na rantu kudin mutane wani ni Allah bane azani ne ba a son haka nan in dai kai inna Allah ya kawo bakin ga wanda Allah zai shi yasa kai haka da wallahi ba zai wala ka ba to alhamdulillah baba Hmm. hin hin inna lillahi Allahu akbar Allah na mana ina kowa sai wani inna lillahi eh zai ka shi wannan gura gure ha wannan to saboda ta jama'a ku zanta yadda da wanda wallahi mu ban taba gwada wanda addu'a fa tana zai a kan saboda ka kai imani da abin da ke yadda su da abin da kai sama ba dawowa zai yi ba ko ba gaskiya ba amma wanda addu'a ita kamar ta yi za a mai sama da fiye da abin nan da ka rasa sai ka samu fiye da abin nan wallahi in Allah ya yarda shi yasa Allah ta'ala yace alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah yace ulaika alaihim salawat وأولئك Allah madaukakin sarki ce ula'ika waɗannan masu wa sifa waɗanda in wani musiba ta kwaɗo musu kalamin na farko za su fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce alaihim salawatu min rabbik suna da wasu irin salatoci daga wurin ubangiji idan aka ce salati ana ne salati zuwa ga Allah gafara ce Allah ta'ala da yake inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi inna Allah Allah madaukakin sarki yake inna Allah wa mala'ikatu lalle Allah da mala'ikun su mala'ikun duka yusallu ala nabi suna salati ga annabi malamai suka ce salatin Allah zuwa ga annabi gafara ke kenan waɗannan mutane suna da wata irin gafara daga wurin Allah wa rahma kuma suna da wata irin rahma daga wurin Allah madaukakin sarki Allah zai gafarta musu Allah zai musu rahama bai jin kansu ya share musu hawaye sai ga wata rana abin nan kamar tarihi ya riga ya wuce yanzu kowanne ku nan yana isa ya hasa wanda ya saba yi amma ta wuce kuma ta wuce wani ma wallahi yanayin da yake cikin yanzu wallahi ya fi yin dajin wasu lokacin da abin ya faru ko ba gaskiya ba kuma da ƴan uwa musulmi Allah yana bayyana mutum da hasarorin da ya yi inda ya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ya faɗo ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai kawo ma sauƙin wannan abu kuma hawan jini zai kama ka Allah zai hita abin da cikin ranka kuma ya kawo ma wani alheri shi yasa Allah ta'ala ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma Allah ya ce wa ulaika humul muhtadun mu wa'annan kullu shiryayyu Allah ya shiryar da su Allah ta mutum saboda ka yan uwa musulmi abin duniya kamar sai ga hannunka kada ka sa cikin zuciyarka shi yasa malamai suka ce in za ka addu'a ka ce Allahumma ja'al amwala fi aidina wa la taj'alha fi qulubina Allah ka sanya dukiya komai yawan ta ga hannunmu nan Allah kada ka sa dukiya cikin zukatanmu dan dukiya in ta cikin zuciyarka billahi allazi la ilaha illa huwa naira guda ita ne ka sai ka yi kuka akwai wasu masu kuɗi wallahi naira 20 biloniya amma wallahi naira 20 ita wallahi yana sa ku faɗa saboda ita saboda ya duka ya cikin zuciya in yi rasa dukiyar nan zai kwana cikin dare bai kwana ba nan na hawan jirgin samu ya shiga zaran karkar mutum na kwanci dare bai kwana ba hawan jirgin zai kama shi amma ya Allah ya sa dukiya da hannunka nan abin da ya shigo walillahi alhamdu Allah na gode abin da ya fi kuma Allah na gode ba su ke nan ba saboda ka addu'a da mutum zai Allahumma ja'al amwali fi aidina wa la ta'al fi qulubina zuciya in zuciya da cikin zuciya wallahi ya uwa mutum har da imanin musulmi shi na kana ganin wasu zuciya har sallah ba zuwa ku kalli shagunan wasu mutane ana sallah ba ku isa sallah suna suna hukun dukiyar su ta shiga dukiyar suke. amma ka sai maka ka iske masu shagunan zinari wasu wallahi ko da ba a sa a ruya da haka da aka manta hiliya ta sallah bismillah dauki wallahi a tsoka bidiyo ya riga ya ɗauke kyamara cctv na riga ta ɗauke an gano ka wallahi za a gano da ke zana kama mu da an kama wasu, ya kasu sarƙa mutane wallahi yin shirya hannu za a yi babu ruwan dukiya ga hannayen suke ba cikin zuciya take ba dukiya tana cikin zuciya hana ma ibara take wallahi kana kallo ana sallah ba ta zuwa don kayan ka kai ba kai su jiki ba ubangiji Allah ya kare mun karanta hadisi kan karatun dare wani bawa Allah ya ce sai hili hilin gida ya sai ga wani mutum ya ta wurin gyara hilin da sai iske jika kuɗi zinari da ya cikin cikin jika ya gari cikin cikin hilin ba sai ɗauko sai sai iske wanda ya ta hilin ya ce ka wani gaskiya hilin gara ta sai su amin na da duk ya ta fiti ba ta na kawo ma abu ka shi sai ce a'a ni ma wallahi ba hausa ba yadda ka gaita haka ni ma haka nima ma ban ma sa abin cewa ba ni adda ita ba wallahi ba sa dukiya ta wadda in in mutum ya sa ta gaba yana cin ta harawa ta kage bi sai ta ba me yawa ki to wa'an ki wallahi ka san ba ba sai ba tushe ne sai wuce hilin ga sai hilin ga naka ba shi ko yace a to wallahi ni ko ba ba san da ita ba ba sauta ba ni ka amsa ka amsa to wallahi ba amsa suna cikin wangar gama sai suna ga wani Allah jauta suka kai wuri su Allah wani ke mana hukunci wa Allah gana na sai hili gare hili ɗaya da ne ba ya kuɗi hili ne na iske dukiyar cikin hilin gana na kawo rabi amsa shi ko yace ni ko duk ba dukiya haka ba saboda haka ban da kinsa ita ina hansu kayan mutane ba nuna ba haɗa illallah sai su tsaya sai ka da tsara miji yake yana eh, tsara miji sai kuma shi ta ya mace ya ɗaya mace to abin za a yi sai ku haɗa su aure ku sai ku haɗa su aure ku haɗa su aure sai ku ɗibi dukiyar nan wadda ta fi ciki har rarrasa tsari sai ku ba su saura ku yi sadaka shi ka nemi hukunci kuma ya tsaya haka sun ka sai sun ka hasiyansu aure sun ka ɗauki dukiyar ga wadda ka isa ci tsawon rayuwarsu an ka ba su saura an ka sai an ka sadaka jama'a da Allah ku faɗa min yanzu inda cikin mu na a ni ban dai ba kai yanki ba ko a sai mutum ya sai gina foundation ya cimma zinari dan ya cikin gishin hili ne haba mala ai buga dai suka ce abu shi safato da ya ce sai aka miliyan 100 sannan idan a ɗafi ba kaɗai a kai aka miliyan 100 saura kuma in sun ƙari a kuma kuma haka zai dinga tabbata abu ta yadda ƙari bai faɗa ma makowa amma haka dukiya in suna da hannu bai ɗauke ta komai ba ba sun samu da ke abu ba ana ba da misali da abin masu tsinto waya wani ya tsinto waya mai ita ya kira shi cewa wani to Allah ka ce maka ka bani waya ta ta faɗi sai ce wallahi wani waya ina son ta amma dai layin ka ina ba ta abun ka sai wuri ka za ka iske ka ɗauki ɗan duki kaɗan kana gan layin ka nan ka ɗauka ya babu komi na gauji ta halaka ke shi ko wani da yadda waya ce babban waya ta sai kira sai an ka ɗauka ya ce don Allah wani waya ta waɗi ya ce kana ina ya ce ga nan bakin gada wadda wadda za a kasarwa ka to ga abuka in baka sai ba nan ku shigo mota ya taho ya ce wani ga waya ka ya ɗauka ya ba shi ta amma zuwa wani na gode kwarai daga Allah ya saka wani alheri sai ya buɗe waya sai layuka ya sai miki waya na ba ka ita wallahi hallahira a gani ku abin wani bai zama naka ya kira ka ɗauka ka ciwa da kana ina an shiga ka amma yanzu mutanen mu kowa ya canza sai sa Allah ka bar mu cikin talaucin mu wallahi ba kai zuciya ka bata gwada ma cewa wai kayan wannan iya faduwa ka duka ka bashi to kai kana kun naka kwaɗa a hana maka sai ya tana jin daɗi waya ka tafa idan dubu hamsin wani jin baya hana makana su hadara to me yasa in take so ba su ba ka abu ko kana ganin ka da waya da waya ka ba ta faɗuwa ta san wanda ya kai ni wallahi bakin waya la bambari bambari bambari waya ka tafa <laughs> a irin wasu wannan magana Allah ya su za su ba mu sa'a wani Allah ya tsawa jama'a an gwada min lokaci ya kuma mana ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala inda muka yi kura cikin karatun mu Allah ka yaje mana inda muka yi daidai kuma Allah wannan da ta ya samu aiki da abin da muka ji muna godiya kai Allah ya saka da alheri kuma da Dr. Amir Ibrahim ne ma addu'a Allah ya shi lafiya Allah ya sa su hajji umra ta kuma Allah ya sa su da wallahi su mi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh karama Allah ya saka da alkhairi yan ba su zuri ana sanar da su cewa wanda ke da yin taimakawa game da fasikin alami insha Allah ta'ala da za a fadar da abin da ya faru a kawai nan marayu saboda